لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير na Allah ne kaɗai abin da yake cikin mai da ƙasai, halittar sani, mulkin sani, tsarin sani, idan kuka bayyana abin da yake cikin zukatanku ko kuka ɓoye shi, Allah ya san shi, kuma zai muku hisabi a kan shi, sai ya gafarta wanda ya ga dama bayan haka, saboda falalarsa da rahama, ya azabtar da wanda ya ga dama bisa adalci da hikima. Allah mai iko ne akan dukkan komai